za ka ji ana cewa malam matata ta raina ni malam ba na iya saduwa da mace na kai minti goma malam idan na sadu da matata so ɗaya ba na iya sakewa malam ni sha'awa ta ɗaukewa take in na sadu da mace yau sai in yi wata ba tare da na ƙara sha'awarta ba to insha Allahu idan kana ɗaya daga cikin masu fama da waɗannan matsaloli ka biyo mu cikin wannan bayani ka ji yadda za ka yi ka warware wannan matsala bi isnillahi ta'ala a'udhu billahi samil alim min ash rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mu mai albarka ta mai jalalin ne ci bi ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin koshin lafiya 'yan uwa waɗanda suke fama da matsaloli dai kamar yadda muka saba a nan gida muna kawo fa'idoji da bayanai da magunguna da surruka waɗanda insha Allah in dai kana ɗauke da matsala ta saurin kawowa ƙanƙancewar gaba rashin kuzari rashin iya biya wa iyali bukata kuma kake a wannan gida insha Allah in dai kana bibiyar mu wannan matsala ta ka za ka rabu da ita bi izinin ta'ala to a yau ma mun sake dawa da wata fa'ida kamar yadda muka ce wanda baya iya jimawa wanda baya karawa wanda baya da sha'awa wannan fa'ida ita ce wacce insha Allah idan kai kokari kai amfani da ita za ka samu waraka kuma ka rabu da matsalarka abubuwa biyu kacal kake bukata domin haɗa wannan fa'ida abu na farko shine habbur rashad ko habbatur rashad wanda ake kira da jan algaru za ka same shi a islami ke sannan abu na biyu zuma kowa ya santa da farko za ka samo 'ya'yan jan algaru aksari ba a samun garin shi sai dai ka samo 'ya'yan za ka samo diyan da ma ka samo shi ka samo shi ka dake shi sai ya zama gari sosai sai ka ɗebi cikin babban cokali guda biyar za ka samo zuma lita ɗaya mai kyau a rika ƙoƙari ana samo zuma mai kyau saboda lokacin maganin ka hada mahaɗi wanda yake da algus ko wanda yake da matsala ba za ka samu abin da kake so ba to a tabbata zumar mai kyau aka samu mara mara mahaɗi wacce ba haɗa ta da wani abu ba ko baka ko fara ko ja duk wacce ka samu za ta yi bayan ka samu za ka zuba wannan jan algaru a kai sannan kuma a ɗora a kan wuta amma ba wuta wacce take ci sosai ba sai a riƙa juyawa sai an ga yayi zafi ya fara tiriri eh, ya fara tiriri haka ya fara hayaƙi sai a sauke bayan an sauke sai a adana shi a zuba wani mazubi mai kyau za a riƙa ɗiban cikin babban cokali da safe bayan an karya a sha sannan da daddare bayan an ci abinci a sha haka za a riƙa yi sau biyu a rana za kuma a yi wannan haɗi kullum za a rika sha bayan an yi wannan haɗi har sai wannan lita da aka haɗa ta ƙare insha Allah ba tare da ya ƙare ba in dai kana amfani da shi za ka riƙa samun kuzari kuma wannan rauni da kake da shi a hankali za ka ji yana raguwa kuma ko da saurin kawowa kake yi yayin kusantar iyali insha Allah idan kai wannan haɗi kana sha za ka riƙa samun ci gaba a hankali har ka zo ka rabu da wannan matsala baki ɗaya Allah ya samu mu dace Allah ya mana muwafaka sannan ga 'yan uwa waɗanda ba su yi subscribe na wannan tasha mai albarka ba ku yi ƙoƙari ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa wannan shi zai ba ku damar samun sanarwa a duk lokacin da muka aje sabon shirinmu wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani zai iya aje mana ta akwatin aje sakonni waɗanda suke son shiga group namu akwai link a description za su iya duba domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.